yanzu haka wata sabuwar dambarwa ce ta kunno kai a jihar taraba inda aka soma catar baki a tsakanin mukarraban gwamnan jihar dan baba sunte da ke ci gaba da yin jinya da kuma mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar inda mukarraban gwamnan jihar ke fazagin cewa mukaddashin gwamnan jihar ya yi wa dan baba sunte daurin talala a wata takardar sanarwa da mukarraban gwamnan suka fitar ga kashin inuwar kungiyar fafutukar jihar taraba ta taraba people's vanguard sun fazagi mukaddashin gwamnan jihar da yawa wa dan baba sunte daurin talala kana suka ce yanzu haka ma an hana jama'a zuwa wurinsa senator emmanuel bacha dan majalisar ta mai wakiltar mazabar taraba ta kudu wanda kuma ke kan gaba wajen komo da gwamnan gida daga asibiti a kasar amurka na fa cikin masu wannan zargi mutum ya ce kana gan ka baka ai rai ne ai wannan wanda wannan kuma tsoron mu shine ana iya kofani mutum ga rai a kuma kashe shi da yake yayi kokarin ya ya kwace mulki daga wurin gwamnan abin bai yiwu ba ko ya fara matakai da ko zai kai ga kara mu zo mu rasa gwamnan da wannan tsoro mu kawai in ya hana mutane zuwa wurin gwamna wanda mun samu labarin yana cancanta eh, jami'un tsaro wanda suke cikin eh, gidan gwamna kuma yana amfani da kuɗi ya bai ma mutane wanda yan wan gwamna ne ba mu san ko su waye ba amma yan wan gwamna yana ba su kuɗi to wannan duk matakai ne wanda muna addu'a kuma mun kyatata zato Allah a sai masa kariya ma gwamna to sai dai kuma a matan da mai da mukaddashin gwamnan jihar ta bakin kakakin kakakinsa Mr. Sule Kefas ya ce fa ba haka zance yake ba babu gaskiya cikin wannan magana kai ka san cewa shi mukaddashin gwamna yana faɗa so ɗaya so biyu so da yawa cewa his excellency governor dan baba dan suntai mai gidansa ne kuma har yau har gobe yana ba shi sa a zaman shi na mai gidansa to ya zai zo ya zo na ya ce ya sa shi kuma a house arrest wancan magana ne kawai wanda suka bada wannan press statement din nan ba su a cikin meeting yanzu an ji an yi meeting security meeting kai baka a cikin security meeting amma ka bada press statement press statement din nan ina ka samu labarin mutum ya zo na kaduna bai san abin da yake faruwa a taraba ba yana zo zaman shi a kaduna ko ya yi sai je fitar da press statement cewa ga abin da yake faruwa a cikin taraba to kaga wannan magana ba gaskiya ciki amma sun ce wai an hana wasu makarabansa yanzu zuwa gidan gwamnati su sun gaya maka haka su aminu jikar din da su wanda aka nada su din sun gaya maka cewa an hana su shiga idan ba su suka in suka ba su gaya maka an hana su shiga ba wato ya nuna cewa wannan magana kagan ba gaskiya ciki yanzu haka dai jihar taraban na fice gaba daukan dumi game da koshin wa zai gaji dan baba sun ta yayin da kuma aka ja daga a tsakanin bangaren 'yan kabal da kuma 'yan utc wanda kuma lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa tunda dai wai ba a sanin mace tuwo sai miya ya kare ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya